saboda kana magana kawai sai in shiru to wallahi ba zan yi shiru ba na ci uwarka wallahi baka isa ka ci uwata ba saboda tana rami a kwanci ka ka ƙara ƙoƙarin aikata haka na gaya ma ni kake gaya wa haka an gaya ma ni kake gaya wa haka an faɗa maka waye kai ka ci albarkaci wannan yayarka da take shafi shafin nan amma in da ba do haka ba kafin wannan zaka ce kana ganin ka haka ba ko wani abu zaka dauka a jikina ba bismillah mu buɗa action da yan yab dire wannan ka ci albarkacin action ka ci albarkacin a a shi ne ma ne farko wanda aka sani da soyayya tsohon jarumi a mas'atar kanewa a ina ta ku murna da samun wannan tashar. sabuwa kar ta bandaru tv a ya haɓari wallahi baba nake gaya maka baba kai ma kai war din nan kuma haka zalika kai ma baba ka biyo zamani kai cacas din nan nake gaya maka yan mata baby za su dinga ce maka me a cikin ido ai sai dai ruwa yanzu ni za ka dubayya eh, wannan yaro wannan yaro ni za ka dubaya ka ce da ni wani za a yan mata za su dinga ce baby baby baby baby wayan canja kamanni ni ma a dinga yin bilitin amma wannan yaro ka gama da ni ka ci mu mutunci har yaushe kamar ni ba zabe ya garan da goma da wannan bakin na da ce gashi ina yin bilitin ina yin bilitin dan in kare yin haske wai yan mata su ringa ce mu baby baby Allah ya kiyaye Allah ya sauke su kar su ce mu baby su tafi can su baby can kai ma Allah ya shirye ka kuma masu yin wannan abubuwan da kake kawo su ma Allah ya shirye su su Ya yi sati ban yace sanar da fitar shi ba. In ko ba za ki bici mai yake ba gidan nan. Yaya maza suna nan suna fara komai ya ce suna bukata komai rabe dangi ce. Wallahi sai kin yi bilicin. Ita baka ce ita ku ko fara. A baka ce iri na ai sa ta ki masan sharin. Ka duba hannuna sun yi baki. Ai yanzu man bilicin yanzu muka fara shafa kin kai ko aure muka ki shafa na shafa shafi. Ka siya min da mai da duk